ومغانم كثيره ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما kuma ya ba su ganima mai yawa da suka samu daga mutanen khaibar hakika Allah ya tabbata mabawayi babu wanda yake rinjayarsa kuma mai hikima a cikin halittarsa da tsarawarsa da gudanarwarsa